Bismillahirrahmanirrahim. ‘Yar dande ce. Babi na hamsin da uku. Hajiya da ta gaza haɗa ido da Hajiya karama saboda kunyar maganar da ta fuskar tana gefe ta ce yana nan gidan, yana site ɗinsa, yana nan yana tsula tsiyarsa. Hajiya karama ta yi murmushi haɗi da miƙewa tana gyara doguwar rigar les ɗin da ke jikinta. Ta ce wani irin iskanci kuma anti? Hajiya Maryam ta ce eh mana, to bai yar a ƙasa ba. Hajiya ƙarama ta yi murmushi don ta fuskanci inda zancen na Hajiya ya dosa. Yanzu yana set ɗinsa ne? Hajiya Maryam ta ce, "I." Eh. Hajiya ƙarama ta ce, "To bari in je in ganshi in ba shi shawara, ya yi hanzari ya yi abubuwa mu samu jikoki." Hajiya Maryam ta girgiza kai kawai ta ce, "Amma dai kya bari mu ci abinci ko? Tun zuwanki ko ruwa ba ki sha ba, mu ƙarasa dining mu ci abinci." Hajiya Maryam ta yi maganar haɗi da miƙewa. A tare suka ƙarasa dining ɗin ita da Hajiya ƙarama. Suka zauna, Ami ta ɗauki wayar da ta yi kiran namba ɗin Salwa, ko gama ringin ɗin farko ba ta yi ba ta ɗaga. Ku zo mu ci abinci. Tana gama faɗar hakan ta kashe wayar. Ba jimawa suka fito ita da Hilwa, wacce ke sanye da rigar material Tana tafi dukkanin sassan jikinta na motsi. Hajiya ƙarama ta bi ta da ido. A ran ta sai ma sha Allah take ta maimaitawa, ta ga kaya iya kaya. Ƙarasowa suka yi suka zauna bisa. Salwa ta yi seven ɗinsu. Suna ci suna hira har suka gama. helwa da ba ta wani ci sosai ba tana gamawa ta miƙe ta bar falon, ta koma bedroom ɗin Salwa. Hajiya ƙarama ta bi bayan hilwa da ido. Sai da suka kammala cin abincin Salwa ta shiga kwashe kayan da suka ɓata ta nufi kicin a kunyace. Hajiya ƙarama ta miƙe tana faɗin bari in je sai ɗin na Ta'ala in same shi in masa murnar wannan aure da ya yi. Hajiya Maryam ta miƙe tana faɗin Allah ya shirya. Hajiya ƙarama ta amsa da amin tana murmushi ta face a falon. Ami ta girgiza kai ta nufi bedroom ɗinta. Da sallama Hajiya ƙarama ta turo ƙofa ta shigo falon nasa. Amsa sallamar ta ta yi haɗi da juyowa ya kalle ta. Sakar mata murmushi ya ta zuba masa ido haɗi da sakar masa murmushi. Yana kwance ne nan ƙasan kafet ɗin falon. Sanye yake da jallabiya ruwan ƙasa. Ta amshe shi ainihin. Rabda ciki yake kwancen. abubuwan duniya duk sun bi sun masa yawa. Yau kimanin kwana huɗu kenan da ya ce wa Amma zai je Kano ta hana shi, takaicinta bai bar zuciyar shi ba, har yau. haji Hajiya karama ta yi ta zauna kan kujerar tusita seater ƙwayar idan tana kan abilal Tashi zaune ya yi rusuna ya ce, Ina wuni Hajiya Momi? Hajiya karama ta amsa da lafiya lau Alhaji na ta'ala, ba ku zuwa inda muke ko? har ya kasa da kansa, kunya ta ɗan rufe shi, saboda ya manta ma ya rabon da ya je gidan, kuma yana mungon santa saboda tana da kirki sosai. Ba haka ba ne ya Momi, abubuwa ne suka yi yawa, amma insha Allah zan zo, cewar ab Murmushi Hajiya ya ta ta ce ba damuwa, lafiya dai ko naga ga ka dan rami ta kara shabaganar cike da kulawa. Tun shigowarta ta ankare da ramar da yayi yi. Ƙasa da kai ab ya kamar mai kunyar gaske ya ce ba komi ya Momi, Hajiya ƙarama ta ce, a'a kai dai faɗa min' ko dai ba ka cin abinci ne Alhaji ƙarami? A'a Hajiya ina ci cewar ogan naku. Ab'ilal Hajiya ƙarama ta ce, to shi kenan masha Allah ango ka sha ƙamshi, yanzu dai an zama manya sai haƙuri Allah dai ya sa alheri. Ab'ilal ya ɗago ya kalli Hajiya ƙarama. Fuska ɗauke da alamar tambaya ya ce, Allah ya sa alherin mai Hajiya momi? Hajiya ƙarama ta ce, alherin auren da kai mana. Ab'ilal ya haɗa Tun da yake a duniya Momi ba ta bata ɓata masa rai ba kamar yau. Hajiya Momi ni fa ba fa ni ne aure ba, Amma ce ta yi min auren nan. Ni ban ce fa ina so ba, ya faɗi da muryarsa da babu alamar kunya. Hajiya karama ta yi jim sai yanzu take ƙara fahimtar kalaman Ammi. Kwantar da murya ta kana ta fara magana. Ƙwayar irin tana kan abilan wanda shi ma ƙwayar irin shi ke kanta. Ai gata ta maka Alhaji karami kai wai baka ga matar ba ne masha Allah. Abdullal ya ta haɗa baki, a shi ya ce karuwar, a fili kuma ya ce shi ya ƙara ɓaci. Ni ban san ta wallahi momi, ai ba ni na gani ba nace ina so. Hajiya karama ta kara zuba masa ido, mamaki farranta Ba ta tunanin akwai namiji bai lafiya da zai ga Hilwa ya ji baya santa son ta. Yarinyar fa mai kyau ce, ba ka ganta ba ne ta ma sha Allah ta haɗu, cewar Hajiya karama. har ya wani na fuska, gaskiya da ya san maganar da Momi za ta masa kenan, da kwanciya ya kamar yana barci, har ta ƙaraci zamanta ta bar masa side ɗinsa, shi fa a ganinsa duk wanda zai ce masa ya so yarinyar nan maƙiyinsa ne na bayyane. Ni ban san ta wallahi Hajiya Momi, amma ce da kwashe-kwashe, kawai ta kwaso wannan yarinyar ta manna min, me zan yi da ita? Ni wallahi ban ga abin da zan yi da ita ba. Hajiya karama ta kure shi da ido ƙur. tana maimaita mai zai yi da ita a ta. Abu ba ka ga me za ka yi da ita ba? Hajiya karama ta faɗa hakan a fili. Murya cike da mamaki ta fara tantamar ko dai Ab'ilal bai da lafiyar ido ne. Ab'ilal ya ƙara haɗa rai kamar an aiko masa da mala'ikan mutuwa ya ce, "Ai, ni ban gama mai zan yi da ita ba, ni dai momi filis ke bar maganar wannan 'yar iskar yarinyar." Ita kanta da ta san wace ce ita da bata ɗaura min aure da ita ba. Kwata-kwata fa yarinyar ba ta da tarbiyya, to ni me zan yi da ita? bayan ni ba ɗan iska ba ne, gaskiya ni ba na son ta na tsane ta wallahi. Ya shi maganar babu alamar wasa a tattare da shi, takaici ya ƙara cika masa zuciya. Hajiya karama ta zaro ido tana ganin ikon Allah, maganar tashi ɗaya ce, shi ba ɗan iska ba ne. Sai ta so ta ba ta dariya, ta fahimci yayi nisa bai jin kira, ko me za ta ce masa akan yarinyar nan ba zai fahimta ba. Don haka ta canza akalar hirar zuwa wata hirar, na hira ta kacame a tsakaninsu, har aka yi la'asar ta bar shi ta dawo side ɗin Hajiya Maryam. Gogon ya tashi ya yi alwala ya nufi masallaci don yin sallar la'asar ɗin, ko kallon side ɗin amu ya daina yi saboda takaici. karfe biyar Hajiya ƙarama ta yi shirin barin gidan. Bayan ta yi juyin duniya da Silva kan bi ta ƙi amincewa, sai dai ta ce mata za ta dawo nan da Wanwe ita duk a tunaninta na kan hilwa ba ta iya tafiya ta bar ta nan gidan, sai dai su tafi tare. Ammo kuma ta ƙi amincewa da haka Halwa da hilwa da Ammi suka rako Hajiya ƙarama har bakin motarta, bayan an mata mata sha tara na arziki, turaruka ta ba ta na alfarma da dai sauran gyara namu na mata masu mazaje, sai da ta cika mata tankamatan kamar ledoji da kaya na alfarma, ciki har da lesus manya guda biyu, da atamfofi sufa guda biyu. Daman Hajiya Maryam ba ta rabo da kayayyaki haka, saboda kyautata wa waɗanda suka zo gurinta. Ledojin guda biyu Amma ta cika ma Hajiya karama da kaya na alfarma, Halwa da Salwa ne suka riƙo ledojin suka buɗe gidan bayan motar suka sa ledojin. Hajiya karama da ke ta kallon Hilwa, ta ja hannun Hajiya Maryam suka koma gefe, dan nesa kaɗan da su Hilwa. Daman anty zan ƙara jaddada miki shawarata ne. don Allah ki haɗa wa yarinyar nan ‘yan komatsanta ta koma can side ɗin mijinta, wallahi za su fi shaƙuwa in suna ganin junansu a waje ɗaya, ko yaya na san zai farmaki yarinyar nan, ni wallahi duk na ƙagu a ce tana da ciki. Amma ta zaro ido ita kunya ma ta rufe ta, shi ya sa wani lokacin ba ta ganin laifin Abila in yana iskanci, saboda ruwan nashi ba ruwan masu kunya ba ne, Allah ya shirya ku. cewar Hajiya Maryam. Hajiya ƙarama ta yi murmushi kana ta ce ba maganar rashin kunya ne ba ami. Hajiya Maryam ta ce kware ma kuwa maganar kunya kika yi. Hajiya karama ta yi murmushi don ta fahimci gatse ta yi mata. Ni dai ban ce komi ba. Hajiya cewar Hajiya ƙarama. Hajiya Maryam ta girgiza kai kawai. Hajiya karama ta jawo hannun Amma suka dawo inda su sal Hilwa suke tsaye, ita da Salwa, suka yi sallama da junansu. Hajiya ƙarama ta shige motar ta ja tana kallon Hilwa har ta bace a gidan. Amma ta sa su Salwa da Hilwa gaba suka koma cikin gidan. Sai nazarin maganganun Hajiya ƙaramar take yi a ranta. Jigon labari USA ƙarfe biyu na safe daidai agogon Amerikan ya buga a wani irin katafaren ɗaki na yada zango. Kyawun ɗakin ya gigita ni, ya wuta ni. ya sa ni ficewa a hayyaci na Ta ko ina haske ne Goldin ke tashi a ɗakin, kamar yacce komi na kafsaitin gadon da ke ɗakin Goldin ne na zallar ɗanyen gold. komi na ɗakin da ɗanyen gold aka yi shi, kama daga kafsaitin gadon da gold aka yi shi, hatta da bolts ɗin ɗakin na ɗanyen gold ne. A wasu guraren ne aka yi mis da zallar ruwan ɗanyar diamond, kai da gani ko ba a gaya maka ba, ka san akwai zallar arziki I arziki fa, ba wai muna arziki ba. A tsarin ɗakin sai dai shugaban ƙasa ko dai wani mai mukami haka. Kyawun ɗakin fa tana ce mutane biyu na hango kwance a kan wannan tsan kuma ma keken gadon da ke ɗakin, wanda aƙalla zai ɗauki mutane masu mugun yawa, dukkaninsu mutane biyu mace da namiji suna sanye ne da kayan barci iri ɗaya masu laushi, yayin da sanyin AC ke ta aikin ratsa su. kai ka ce a tsakiyar teku suke in wanda bai saba bai shiga ɗakin to tabbas ba zai fito lafiya lau ba nan take zai faɗi ƙasa somamme ranar ko sai dai a fitar da shi da motar ambulance sanyin ɗakin ya shahara ga ƙamshin turare ta ko'ina ɗakin aljannar duniya ce sun rufe rabin jikin su da david mai mungun laushi kamar jikin mage kalar shi milk ne da shit ɗin da ke kan bed ɗin kuma marun ne a tsakiyar gadon suke kwance yayin da gadon yake mai O ne wato mai rawun ne kallo ɗaya zaka wa gadon kaji a ranka ya maka haɗuwarsa ta wuce a sa a book ko mujalla ko TV suna kwance na'urorin gadon na ta lilaƙa su sama da ƙasa suna lilo amma kai ba za ka taɓa fahimtar hakan ba sai ka kwanta ko ka zauna akan gadon za ka gane yana lilo mai mungon daɗi hatta kasan bet ɗin akwai AC, kamar yace akwai AC lungu a manne da fuskar bet ɗin. Ba za ka taɓa fahimtar hakan ba, saboda babu alamar da za ka fahimci akwai AC a fuskar gadon. Aƙalla AC da ke cikin fuskar gadon sun fi guda biyar. Duk tsawon lokacin nan da ya luluka ko in ce da ya wuce, ba ta rintsa ba. To ma hi saurare.